Amis jeunes amis de la Fada, bonsoir et bienvenue. Aujourd'hui, la Fada s'est délocalisée de Niamey, la capitale pour le département de Djundjou, plus précisément dans la commune de Karakara, région de Dosso. La mauvaise santé du secteur agricole et la baisse de la production pétrolière et minière contribuent à ralentir la croissance du Niger, selon le Fonds monétaire international. Et selon les analystes, il existe un lien étroit entre l'insécurité et le chômage à grande échelle dans le pays. La commune rurale de Karakara, limitée à l'est par la République fédérale du Nigeria, au sud par les communes rurales de Zabori et Dundu, au nord par la commune rurale de Gesheme n'est pas une exception, car la situation géographique décrite, décrite à l'instant ne les épargne pas du taux croissant du chômage. Depuis l'installation des conseillers municipaux en 2005, la commune rurale de Karakara et à sa troisième génération de PDC, le plan de développement communal. C'est pourquoi nous avons choisi pour thème la lutte contre le chômage à Karakara que font les jeunes. Pour en parler ce soir, nous recevons Seydou Sani, il est euh, un jeune euh, au chômage, mais qui est quand même euh, en plein dans ses activités agricoles sûrement. Nous avons également Abdelkader Garba, il est le président communal du CNJ ici à Karakara. À côté, nous avons Nafisa Souley, qui est une jeune de la localité. Nous avons également Zuley Garba, qui est aussi une jeune de cette commune. Madala, je suis Samira Wafi pour la présentation et la technique, c'est Abdelkader Tchambiano. La Fada, comme vous le savez, c'est toujours euh, avec sa rubrique rose, une musique et une chronique, tout ceci. En 35 minutes chrono, top, c'est parti. To abokai matasa masu sauraron mu a daidai wannan lokaci fadar tamu ta yaɗa zango ne a nan garin Karakara jihar Doso za mu tattauna ne kan rashin aikin yi na matasa a nan garin amma abin da za mu fi mai da hankali a kai shine kokarin matasa mi suke yi don ganin cewa sun kawo eh sun ciwo kan wannan matsalar ta rashin aikin yi za mu ji ta daga bakin su da la premier party da notre fada za mu duba ne damamakin da ke akwai na aiki a nan garin kan manta kuma a cikin wannan fadar tamu a kewaye da mu muna tare ne da matasa na garin karakara su ma insha Allahu duk wanda ke da magana kamar da na gaya muku za iya tofa albarkacin bakin shi cikin wannan hirar tamu zan fara da kai ya eh, saidu sani tuel rapporteur general du cng abin da nake so in sani shine ko mun iya sanin wani irin damammaki ke akwai na aiki a nan garin na karakara to assalamu alaikum na rahmatullahi ta'ala barakatu aiki da muke iya yi matasa tun dai an yi karatu ba a samu aiki ba na gwamnati to yanzu lokacin damana ana ta noma hatsi da bayan noma hatsi kuma matashi yana iya yi tashi ya gona daban ya sa kulanshe saboda ya samu shi ma wannan ya zamto yana dan bukatun shi da baya yin an ko yana da wani bizan zai yi da shi nan ya shuka ya sai da wannan tunda aikin ko an yi karatu an yi karatu anan diplom suna nan a aji kuma ba a samu aiki ba kullum wanda muke nan gai malama zulai zan dawo ta bangaren ki bancin inda mana ta kare ki a ganin ki mi matasa ke yi musamman yan mata me suke yi cikin gari don samar da wani kudin shiga don biyan bukatunsu na yau da kullum abin da suke yi da 'yan mata mu a gare mu nan ga matasa in damana ta wuce wasu suna yin sana'a wani irin sana'o'i kenan sana'o'i na talla shi ne suke yi tunda dai nan ga idan rani ya kai babu wani sana'a dai da zaki da wuce da wuce da ka kai talla wasu suna zuwa su yi dinki a kowanne da ke shiga ateli ateli sai dinki kuma akwai wajen da muna nan ga dai da muka ci sauki mu fannin mu da yawanci mata da akwai CFM yawancin yara ducan ake kai su saboda su koyi aikin hannu ko a gidanka kake ko aure kai kana iya yin cikin gida ba tare da ka huta waje ba wani ya gane ka ko ka ta waje hakan ga madalla malama nafisa zan dawo ta bangaren ki an you premier vice president ko ina yin sanin ko akwai wasu dabaru haka da nazari da kuke nan ga dan gani cewa an samo wasu abubuwa da za a kirkira da kote don saboda maintainer in matasa su bar harkar shomaji nan a samu a gaba su da wannan rashin aikin yi assalamu alaikum akwai bukatu da dama ga matasa saboda kan yawancin su babu aikin yi a misalanci da gaskiya muna zan dan kiran su lokaci zuwa lokaci ana dan shawaran su kamar zaman banzan nan bai da daɗi ya kamata kowa ya tashi ya nemi na kanshi. Madalla zan dawo ta bangaren ka Abdulkadir Garba cholo president communal du cng ici a Karakara. Ko mun iya sanin kamar shin akwai wani kokari da kuke yi don tallafawa matasa wajen yaƙi da wannan rashin aikin yi? Akwai kokari muna nan muna sama hanya ana nan gayi. Tunda muka zo cikin wannan biron ina ganin muna nan muna kokari daidai gwargwado kuma muna bisa hanya. yanzu ma ko kwanakin can mun yi nemi takardun na aihuwa muna so a yi ma yara horo waɗanda suka yi aikin gyaran mota auto mechanic mun ɗauki x-ray da yawa muka zazzabu da cikin garin da ƙauyuka eh, da ba ma mu samu eh, mutanen da muke so ba sai muka hada da hadda waɗanda suka yi aikin hannu wanda ba ma auto mechanic ba eh, mun tura dusa muna jiran su taɓo mu bisa wannan horon da za a yi insha Allah tunda in akwai hulɗa da fahimtar juna abu ya hiya mun wani matsala ne kuma muna da jaspora na nanga suma su ma muna kiran su wani wuri mu ce musu to ga wani matsala na nanga muna so wani afi hakan ga ko na kuɗi ko na cinciya hakan ga ko eh, abun ga bilbala kamar in sharan gari ne muke so mu yi hakan ga salibirite cikin likitoci hakan ga dan saboda eh, wurin neman lahiya bai kamata a isko shi da dauda ba cuta ma yara diya wasu hamma suna rasa rayuwarsu bisa kan wannan ciwon shin ko akwai akai akai wasu taruka da kuke yi kamar irin wannan tgv dan ganin cewa kun bude hanyoyi wa matasan gari idan eh, su samu hulɗa da wasu mutane na wani wuri tunda in ka san mutum kana iya zuwa gobe ka tashi ka tahi wata sana'a ko wani kasuwanci wani abu da ya kai ka can da zai kare ka ya kare mutanen garin ku taruka bisa irin waɗanga na matasa Eh, muna zan kwambokin taro eh, muna kira ga taro can mazamninmu to wani wuri wajen kiran ne ba kowa ke zuwa ba nan ne adda matsala kun ga ko yanzu duk da jiya mun yi taro ba ba samu ne sosai irin yadda ya kamata kuma akwai group akwai group karkashin wannan kungiyar group na sabon salo duka cikin ƙauyukan nan su ma suna da group group na matasa nan akwai group gare mu da ake cewa sabon salo wannan group din suke irin wannan kokarin suna eh, kiran wani wuri kamar mawaka hakan ga ko artist na najeriya ko na wani shiya ko na cikin gari mu cikin gida a kire su sai a yi hulɗa ko ga ga sallah sun gayyaci wasu nan ga mun je can aka kallo na ƙauka har waɗanda ba 'yan nijar suna zuwa kuma lokaci lokaci kamar ran kasuwa duka suna zanyin wannan ƙoƙarin su kira 'yan eh, eh, mata da samari a kire makaɗa ana yin wannan al'adar yadda wancan ya ce min har yanzu ana nan ganin abubuwan nan da sani lokacin da ya lakwal nan ganin ganin ce mai har yanzu ana yin su tunda muka shi bakin garkar sarki wannan yan gurfi sabon salo ke wannan kokarin mhm. kuma suna kewa cikin gari eh, bayan gidaje eh, kamar inda adda magewayi mhm. eh, suna yi ramu fas suke yi mhm. da ruwa su shiga su bar zuba saman hanya irin kokarin da suke yi to madala ko a kewaye da mu akwai wani matashi da ke so ya ya amshi kowa dan yi magana bisa kan ayyukan da yake yi na samar da kuɗin shiga bancin aikin noma assalamu alaikum jama'a da fatan bubakar ke muku sallama bubakar musa ya ji karakara to ni dai matashi ne mai aiki na kayanta ma'ana mai nizeri kenan to dangance da kaman fuska ta ko kuma abin da zai jawo hankalin jama'a bisa ga neman aikin hannu saboda shi aikin hannu shi na son hankuri da ladabi da biyayya ga manyanka ga 'yan kasuwanka ga masu sa ka aiki to idan kana aiki in dai haka kana kishin kanka ya kamata wajen neman nan naka ka sa ƙoƙari da dauriya saboda ka gani ka cimma gurinka na gaba saboda na baya gare ka shi in ya gani kana yin ƙoƙari wa kanka shi ma zai ɗan kama jiki saboda abun ya ci gaba shi ma saboda gugan mu ta ƙara malayaji ko ina iya sanin shin ko akwai wasu matasa da kake ja a kusa gare ka to gaskiya akwai ba a cewa babu akwai saboda duk yadda kake hitowa wajen aikin nan ka te kayo da aikin ka na dala 20 dala biyar ka zo kana kashin dala biyar ɗin wani na can shi ma shina kwaɗayin ya gani ya ne ka samu dala biyar ɗin idan shi na marmaran abun yana iya kiran ka wani ko in taho mutum in bi ka in yi aiki to in ba wata keta gari ka ba ai ka iya cewa taho mu ta yi mu kama mu yi kenan shi ma yan canjin nan da zai samu shi ma ta sa wani abokin shi shi ma shi ji cewa shi ma yana da bukatan yan canjin nan wata rana biyu da kadan kadan ana ga samu su saboda a da nan garin ga na yi zaman garin gani kadai ke gyaran gambu gyaran gambu ma kamar port ta mm-hmm. ɗaki mm-hmm. kamar ni kaɗai ke yi duk gida an ka kira ni in tai da gudu in gyaro nan in koma can in gyara in koma can in gyara saura suna ganin kamar abun hauka ce saura kuma su waɗanda sun san a ma'ana abun kuma suna ganin lalle kokari na abun nan to yau an waye gari garin ga akwai masu gyaran port fiye da biyar ko shidda ko bisa ga haka nan waɗanda su ma dai an ka tai an ka kire su suna ɗan gyarawa to dangance kamar da bukatan neman abin da zai samu mu ci gaba wa junanmu shawara ce ya kamata kowa ya ƙara ƙoƙari wurin neman na kanshi za Chers auditeurs, comme je l'ai annoncé, allons pour la rubrique rose avec les filles du studio Kalangu. Tout le monde, bienvenue dans ce numéro de votre rubrique rose jusqu'au bout des ongles. Une rubrique qui a été pensée et créée par le studio Kalangu, une plateforme d'information et d'échange autour de toutes les thématiques qui intéressent la jeune fille nigérienne. Des sujets santé et bien-être à l'éducation, au sujet plus fun sur la musique, la cuisine, la mode et la culture. Nos jeunes mélomanes seront également servis sur cette rubrique. Du sport et bien sûr de l'actualité web bien croustillante seront traitées et partagées par nos chroniqueuses. Coucou les filles, comment allez-vous Aujourd'hui dans la rubrique rose, on va parler de mauvaises odeurs. Alors, comment faire pour éliminer les mauvaises odeurs corporelles pour commencer, il faut d'abord modifier son alimentation. Il faut savoir que l'alimentation peut donner une odeur à notre transpiration. Ainsi, l'ail, l'oignon et les épices comme les favorise les mauvaises odeurs corporelles, bien que cela soit variable d'une personne à l'autre. Notez aussi que le thé, le café augmentent la température corporelle. N'hésitez pas à en parler à votre médecin. Pour éliminer ces odeurs, utilisez aussi l'aloe vera. Grâce à ce vertu à la fois hydratante, purifiante, l'aloe vera est idéal pour traiter la transpiration excessive. On peut l'appliquer en gel directement sur la peau. Il hydratera la peau et réduira naturellement les odeurs. Il faut aussi c'est c'est détendre, car parfois les émotions, en particulier les stress, déclenchent des sueurs. Dans ces cas, c'est au stress qu'il faut s'attaquer. Les techniques de relaxation telles que le yoga, la méditation ou du sport en dansant fournissent des outils précieux pour euh, apprendre à parvenir ou réduire cette transpiration. Il faut éviter les fibres aussi synthétiques, car en cas de transpiration excessive, il est conseillé de ne porter que des vêtements en fibres naturelles. En effet, porter des fibres synthétiques empêche la peau de respirer. Donc, euh, vaut mieux favoriser du coton, la laine ou encore du soie. On choisit aussi des vêtements amples qui laissent la peau respirer. Il faut faire confiance aussi aux huiles essentielles. Il ne faut pas oublier aussi bicarbonate de soude car le bicarbonate de soude a une action antibactérienne et peut donc être utilisé comme anti-odeur. Appliquez-les sous les bras, mélangez à de l'eau, mais jamais après l'épilation ou saupoudriez-les dans vos chaussures pour éliminer les odeurs. Vous n'aurez pas besoin de les lever s'ils ne viennent pas vraiment. Et aussi, vous pouvez ajouter le jus de citron qui est aussi très très efficace. Il faut faire aussi attention à son hygiène. Ça semble logique, mais il est important de rappeler que limiter les mauvaises odeurs passe avant toute chose part une bonne hygiène. Nettoyer, quotidiennement votre peau en respectant son pH. Séchez-vous bien car les bactéries aiment l'humidité. Changez très souvent des serviettes. Changez aussi tous les jours des chaussures euh, si vous transpirez beaucoup de dedans, si possible bien sûr. Bon les filles, c'est tout pour la rubrique rosa d'aujourd'hui. On se dit à la semaine prochaine. Amis jeunes, c'était la rubrique rose du studio Kalango. Nous allons continuer notre émission Tous à la Fada qui était s'installer à Karakara aujourd'hui. Et pour ceux et celles qui viennent de nous prendre en cours, nous parlons du chômage des jeunes. Que font les jeunes de Karakara pour pallier à ce problème? wani abubuwa ne ke kawo kalubale ga wannan kokarin naku na samun ku yi aikin yi don ku samu ku rabu da wannan shomaji to a gaskiya a kullum muna da kokari mu ga mun samu mun ci gaba a rayuwa to amma dole ita rayuwa akwai kalubale dole sai mutum ya yi haƙuri kalubalen da ke akwai yau idan ya zama to baka da ƙarfi na a harkokin da kake da su ka abin nan dole sai ka yi haƙuri to bayan haƙuri kuma ana so dai mutum har yau ya sa himma a cikin abin da yake to kullum muna tashi muna faɗi ka tashi ne don mu samu mu biya buƙatunmu sannan kuma mu ga mun taimaki wasu don haka muna buƙatar gwamnati ta taimaka mana da shawarwari da kuma abubuwa wanda zai kawo tallafi a gare mu domin mu gane mun ci gaba madala mun gode saboda musamman ba su ga mutane su masu tofa albarkacin bakin nasu eh, kafin nan zan dawo ta bangaren ka eh, sai sani ko ina iya sanin a matsayin ku na mambobi na wannan zauren shawarar matasa eh, ina so in sanin shin don magance wannan matsalar ta rashin aikin yin shi ko akwai kokarin da kuke ganin kuna ta yi akwai wasu abubuwa kuma da ke sha muku kai da ke sa wannan kokarin naku ba a ga ganin shi koko kamar yana ga zuwa banza ka iya ba mu bayani kai to gaskiya abin da na gani da ya kamata mu samu a ciwo kan wannan shimaji da ya yawa ga matasa saboda a samu a ciwo kan shi shi president da jan kumnal yana nan da sauran kuma chef da tele da tele suna nan kenan su chef da tele su ya kamata su yi kokari tun da su suke nan cikin gari saboda matasa yayin sun zo apprentissage sai su rika koya musu daidai gwargwado yadda ya kamata shi kuma akwai chef d'atelier nan wurin akwai wanda wani na wancan chef d'atelier ne bancin shi akwai wani wanga chef d'atelier ce president vice president to shi wannan da ba mu samu ka ba magana ba a dan bashi mikro mu ji assalamu alaikum wa rahmatullahi alaikum salam ko ka iya gabatar da kanka masu saurare eh to assalamu alaikum na farko dai zai muku sallama mhm. sunana badamasi alasana eh dangance ga matasan mu wanda ba su da aikin yi kama babban matsala ce wallahi to yanzu an kawo zancen ku chef da atelier ne gashi gashi ko kana na san da ana cewa kun ya kamata ku yi kokari dan ganin cewa kun ku ne ya kamata ku rage wannan harkar chômage din dan ku ne za ku koya musu aiki samu su siya menene ke kawo muku cikas ga kokarin ku na ganin cewa kun taimaka wa sauran matasa yan uwanku to so eh rashin kamar kayan aiki biskan koya ma wani aiki babban matsala ce mm-hmm. tunda kai kana zo kana da mashin guda an zo an kama ka mutum fiye da goma haka mm-hmm. to shi ma akwai matsala wajen ba ta yana da abin da kake nema kai ma ka tallafa ma kanka sai ka zo a taru bisa kan shi ɓaci ba zai taɓa kawo armashi ba kenan za a taru a rasa matsalar rishin kayan aiki nan dai ne ke kawo problem to madalla na fi zan da wata bangan an ce ke ma shaf da teliya ce dimki kenan kike yi to madalla ke ma ko ke in ya gaya mana bancin abin da ya faɗi na matsalan material din menene kuma ke kawo cikas ga wannan kokarin naku na ganin cewa kun tallafa mai uwan ku matasa don na san akwai wasu ko an kasu zo su guda ba su dawowa da wasu abubuwa duka zazzano mana su kalubalen da kuke fuskanta gaskiya dai kan akwai matsala kan ga masu koyan aikin na matasa ba saboda wasu ko an kawo su su diba aiki ba su kwantar da hankalin su diba wa'ansu ko su hau mashinka su bata su abin da dai kai tacce a yi ba shi za a yi ba kuma yawanci su da dama yadda wancan ya faɗi kuma matsalar kayan aiki muna da karamcin abin ga kayan aiki to kenan in babu kayan aiki isashi kenan ya za a yi a koya ma sauran mutane mm. malama zulai a matsayinki na eh, jean fille ta nan garin na san da kuna cikin waɗanda in suka yi magana ƙanana suna ji kuma suna ɗoka ko akwai a ton niveau personnel ke da kanki akwai wasu shawarwari da kike ba kannanki yan mata na ganin cewa in aka kai su kamar wurin su nafisa don koyan aiki ka su sa wasa cikin haraka kuma su mai da kansu saboda su masu samu su da kansu da ruwa to lalle da fatan dai ina cewa kannanmu da 'ya'yanmu saboda nan shomashi inda mu aka cewa mu mun kai mm-hmm. ba mu fatan kannanmu da 'ya'yanmu na gaba su yi shi ni dai fatan da nake yi idan an kai yaro wurin aiki ya kamata a ce ya mai da hankalin shi shi in ke gane su bisa hanya haka suna wasa ba su ga zuwa wurin koyon aikin kina musu abin ga kina jan kunnen su koko barin su kike yi ni a matsayina na formatrice cfm ni idan na gai yaro ko namiji ko mace idan yana yawo haka cikin gari bai aikin komi in na gan shi ina jan mishi kunne in ce ya kamata ka je a koya maka aiki ka ta yi ko ba in in mace ce ta tai atele akwai atulka ko ba baka tai cikin santar ba akwai atele atele da ake koya ake suke daukan yara suna koya ma yara aiki in maza ne in ɗinki kake so in kahinta ne in kanikanci ne ko gashi nan da duka akwai a wuraren da yawa da ake koyan aikin hannu nan garin lalle ni ina jan kunne da biskan wannan da su je a sorin musu a koya musu aiki su samu sana'a ya yi zaman banza tun da matsaloli wani lokaci abin da muka matsalar da muka fuskanta nan gare mu kamar yaran wani lokaci su kan kansu akwai matsalolin da gare su tunda an ka an kai su ma wurin koyan aikin ba tsaya za su yi su yi koyan aikin da an kasa su ba dole sai ka ja kunne ka yi ta jan kunne ka yi ta ja musu kunne biskan wannan tunda ko an musu magana an kai su wurin aiki dole ya kamata a ce mu a matsayin mu na manyan su ya kamata a ce muna jan kunnen su don su gane abun da ake nihi mhm, mhm. dan da karamin yaro shi in baka ja mishi kunne ba bai san abun da ake nihi ba ya kamata kenan mun kananan yara wanda da kannanmu mu ne ya kamata a ce muna rinka ja musu kunne suna su samu abun da suka yi don su tashi su tallafi na gaba gare su suma haka muke fata madalla president communal abdulkader et eh, sur le plan administratif c'est vous qu'on voit toujours c'est vous ana azuko ku ne ke da kuɗin ku ne ke magana a ji a lauke kuma kuna can kuna <laughs> kuna waɗe ka tashi <laughs> comme na sanin sur le plan administratif wani irin matsaloli kuke samu in kuka je wajen neman wasu doleyensu wani neman tallafi etu don ganin cewa kun zo kun tallafa wa matasa an organizan des activités eh, ana fuskantar eh, matsaloli da kalubali sosai eh, wajen manyan ne muka je Eh, wani wuri dangance ma da labari e aka turo musu wani wuri aka ce su ba mu labari ba su ba mu ko sun ba mu shi ba su ba mu shi a cikin lokaci sannan kuma in muka zo muka kawo musu kuka fuskan wani matsala sai su ce suna yi suna yi suna yi muta tuna wataran a gashi ma a bari amma duk da haka nan mu da yake nema na muka wanda ga nema an ka ci bai gajiya wani kana shi ma wani ko ya mai ko doso in ka kai ka rubuta ka kai ka aje akwai waɗanda wani wuri kwana biyu uku ka dawo sai a ce ma ai dan ƙorahin da ka kawo ko kukan da kun ka rubuta ko ka kawo ya ɓace bai hana kuma mu sake rubuta mu kai mu aji eh, don wannan matsalar ce muke samu da su ko ko waɗansu da sun gane mu ma bakin ma'aikata sai su ɓata huska sai su ga kamar ka zo ne ka tare musu wuri suna wasu abubuwa da waɗanda bai kamata ba to kun gani ko bai in ba labari bai babu shikituwa sosai tsakanin Eh, l'administration da mu biro na matasa tahiya ba ta kyau hulɗa ba mhm. kyau eh mhm. sosai to madalla eh, masu sauraron mu nan za mu dan dakata saboda mu je mu saurari wani dan faifai don mu huta sai mu dawo don ci gaba da tattaunawan tamu. la lutte contre le chômage à Karakara que font les jeunes et nous sommes installés euh, au sein de l'école primaire euh, de Karakara. C'est la seule école primaire, j'espère. C'est l'école centre, ok, l'école primaire centre de Karakara où nous discutons avec les jeunes sur ce qu'ils font pour euh, faire frein au chômage. za mu ci gaba da wannan fadar tamu yanzu ina so in ba 'yan matan da ke baya da mu magana babu wani zancen nike baki tun da za aka ce kuna son kuyi magana ato <laughs> ah, <laughs> to madalla assalamu alaikum rahmatullahi wa barkatu to ko kai kin iya gabatar da kanki wa masu sauraron mu ƙwarai mhm. da dai suna na tsahara mamman wanda waki ina jin daɗin wannan lokaci da muke wannan wuri na studio kalangu da sun ka zo wurin gana mu suka dibi matsalolin da a cikin wuri irin garin karakara to madalla tambayar da zan ita ce shin ko akwai wani kira da agare ke ko ma ga wane ne don ganin cewa an taimaka ma matasa saboda su rabu da Eh, rashin aikin yi su samu abin da su ma suka dogara da shi? Kwarai ina da kirari zuwa ga matasa manya da ƙanana da cewa su tashi su nemi na kansu su bar zaman banza don abu guda yake sa wannan abu shi na rashin niyya niyya ita ta wajibi duk abun da baka sa niyya ga abu ba matashi ko bai da abu inda ya ce ya kwance a bashi wannan abu bai samun shi amma in ya sabu walante cikin rayuwar shi sai ya ga ya yi rayisar abubuwa da yawa cikin ranshi ko ɗan lakwal ko ko wani da bai ekwal hakan ga akwai santir na koyan abubuwa ko ɗinki ko tela na dara ko na sa kaya hakan ga ɗumuka yana iya yi su kuma laizelev in an samu bakans ba a zuwa a kwanta a zaman banza mutum yana so abu yau in uwayen shi ba su da ƙarhin shi ba shi amma in yana so yana iya samu sana'a ya nema ya yi ya yi makan shi har ya yi ma wani to madalla ko kusa da ita akwai wata da ke so ta kara wani abu wani kira da aka gaita ko ga matasa ko masu iya tallafawa to madalla

da yare da ƙanani abun da dai nike so in gai daga kaɗin an gaye shi abun da nike so wanzu in ɗan tunatar a kai kaɗin shine mu nemi ilimi mazala sallallahu alaihi ke cewa talabul ilimin faridatun ala kulli muslim neman ilimi farilla ne ga dukkanin musulmi kenan ko kana kasuwanci ya kamata a ce ka haɗa kasuwancinka da addini ka san yadda addini ke son ka tai da kasuwancinka kenan wannan dole sai mutum ya sahi saboda kasuwancin kama ana son ka tabbatar da addini a ciki eh abinda dai nake so in ce kenan assalamu alaikum to madalla on ne peut pas mieux finir en beauté abdulkader to za mu ba malam seno wuri Amis jeunes de la FADA, bonsoir. Aujourd'hui, nous abordons un sujet capital qui concerne la sécurité numérique. Il s'agit du piratage des comptes sur les réseaux sociaux au Niger. Chers amis de la FADA, il n'est un secret pour personne que ce phénomène prend de l'ampleur au Niger, impactant non seulement les particuliers, mais aussi les entreprises et les personnalités publiques. Qu'est-ce qui est à la base de ces phénomènes Quelles sont ses conséquences Nous allons ensemble analyser cette situation inquiétante pour les internautes. Commençons par les causes. Le piratage des comptes sur les réseaux sociaux au Niger trouve ses racines dans plusieurs facteurs. Premièrement, faiblesse des mots de passe. Nombreux sont ceux qui utilisent des mots de passe faciles à deviner ou répéter les mêmes pour plusieurs comptes. Cela ouvre une porte d'entrée facile aux pirates. Il y a le phishing. Les cybercriminels envoient des messages ou des liens frauduleux pour inciter les utilisateurs à relever leurs informations de connexion. Ces techniques se perfectionnent et deviennent de plus en plus convaincantes. Il y a le manque de sensibilisation. Beaucoup d'utilisateurs ne sont pas assez informés sur les bonnes pratiques de sécurité en ligne. L'absence de formation ou de campagne de sensibilisation accentue ce problème. On note également euh, l'insuffisance de sécurité des plateformes. Certaines plateformes ne renforcent pas suffisamment la sécurité de leur système, ce qui rend les comptes vulnérables aux attaques. C'est tout pour aujourd'hui, amis de la FADA. Rendez-vous demain pour la suite. Merci c'est nous uwa aujourd'hui nous étions en compagnie de Seydou Sani, le rapporteur du CNJ ici à Karakara. Nous avons également eu Abdelkader Garba, il est le président du CNJ. À côté de lui, il y avait euh, Nafis Souley, elle est la première vice-présidente du CNJ. Elle a aussi un atelier de couture avec lequel elle aide les jeunes à s'en sortir. À côté d'elle, nous avons aussi une formatrice du CFM. Il s'agit bien évidemment de Zulei Garba. À part tout ça, nous avons également eu de nombreux jeunes qui étaient autour de l'assemblée, autour de la table avec qui nous avons échangé. Il y avait des chefs d'atelier, il y avait des jeunes qui apprennent, euh, des élèves et tout Mon amour fannin eh, neman aiki da rashin aikin yi kuma sun gaya muna abubuwan da ke akwai na yi les opportunité ki sont sun kuma gaya muna inda suke samun matsaloli da wasu cikas abin da suke fuskanta musamman shafofin atelier da suka bamu eh, da suka faɗa mana kukansu na cewa wasu matasa ba su zowa su koya wasu su haɗin zuwa su bari koko mankudo material yana damun su kwarai-kwarai suna buƙatar tallafi a kai haka kuma mun ƙare da cewa komi me za ka yi cikin sana'a an ce ka nemi ilimi kun shi shi a baya kenan ilimi zai taimaka maka wajen gudanar da kasuwancinka kuma da yin adalci cikin abin da kake yi don ma ka samu ka ci unhwanan shi a nan za mu ce muku mu huta lafiya sai kuma gobe idan Allah mai kwami kuma ya kai mu inda za ku haɗu da malam Habibu Garba da za ku ci gaba da wannan tattaunawa amma bisa kan wani jigo kan harshen zabarmanci ku ci gaba da kasancewa tare da shirye-shiryen studio Kalangu mu huta lafiya